أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na talata sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha biyu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi alhaji musa wali da ke wannan gari na lafai allah ta'ala ya ci gan shi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma wannan shine mu na goma a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan wanda idan yan uwa ba su manta ba a yammacin jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in daidai cikin wannan sura mai albarka suratul nahli yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya fadin Allah madaukake sarki wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين كفروا وعلى ربهم يتوكلون الله جل وعلا ya ci gaba da cewa في الله من بعد ما ظلموا kuma lallai waɗanda suka yi hijira saboda Allah bayan an riga ya an zalunce su lanubawi annahum fi dunya hasana to lallai za zaunar da su za mu saukar da su masauki wanda yake mai kyau a duniya wala ajrul akhirati akbar kuma sannan sakamakon da za su samu a lahira ya fi wanda za mu ba su a duniya girma laukanu ya'lamun inda ake ce sun sani allazina sabaru sune waɗannan waɗanda suka yi haƙuri wa ala rabbihim yatawakkalun kuma waɗanda suka dogara ga ubangijinsu bacin wannan sura mai albarka ta zama kawo mana irin maganganun ƙurashawa mushrikai da yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu raddi ya mayar musu da martani akan irin waɗannan maganganu nasu na ƙarya da ke iyaka sai Allah subhanahu wa kuma ya karkatar da aka na surar zuwa bayanin sakamako wanda yake mai girma ga muminai waɗanda suka imani imani wanda yake na gaskiya waɗanda suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka bar danginsu da ƴan uwansu ba don komai ba sai don ɗaukaka addinin Allah da kuma samun nutsuwa wajen bautar Allah maɗaukakin sarki cikin aminci ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan waɗanda suke al-muhajirun waɗanda tsananin hukuma da azaba da cutarwar kurashawa yasa suka bar gidajensu da garinsu ba don sun su hakan ba sai don su tsira da rayukansu su kuma samu nutsuwa wajen bautar Allah tunda sun zafi addinin Allah a matsayin addini sun kuma iya jure dukkanin wata wahala da dukkanin wani zalunci da cutarwar da za a yi musu to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana mana sakamakon waɗannan bayi yake kuma yaba musu game da irin juriya da suka na azabar da aka dinga yi musu da cutarwa saboda addinin Allah Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya yana magana ne akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda Qurayshawa suka zalunce su suka dinga cutar da su suna azabtar da su bal ma suna kashe wasu daga cikinsu daga ƙarshe suka kore su daga gidajensu har suka tafi zuwa garin habasha wanda daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su a garin madina ya sanya madina a matsayin gida na hijira Allah ta'ala ya ba su mataimaka a cikin garin madina daga cikin mu'minai wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas Allah ya fara mishi yarda yake cewa um qaumun hajaru ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min ahli makka yace waɗanda Allah yake magana a wannan aya su ne waɗanda suka yi hijira zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin ainihin wato mutanen makka ba'ada an zalamahum al-mushrikun bayan mushrikai sun zalunce su Wanda shine abin da malaman tafsiri suka tabbata ayoyin suna magana ne akan waɗanda suka yi hijira sawa'un waɗanda suka fara yin hijira daga garin makka zuwa garin ainihin wato habasha da kuma waɗanda suka yi hijira daga garin makka zuwa madina kai tsaye har ma da waɗanda suka yi hijira bacin waɗannan sahabbai ko a yanzu idan mutum yana rayuwa a gari na shirka gari na kafirci ko inda ake hana shi bautar Allah idan ya tashi ya hijira dan addinin Allah ya shiga cikin aya ina fata an fahimta shi yasa ibn kafir rahmatullahi alaihi a cikin sa yake cewa wa yuhtamadu an yakuna sababu nuzuli hadhihi al-ayatu al-karima fi muhajirati al-habasha yace za ta iya yiwuwa dalilin saukar wannan aya ta sauka ne akan musulmai waɗanda suka hijira zuwa habasha allazi shadda ala qawmihim lahum bi makka wanda tsananin cutarwar mutanen su ta yawaita ainihin wato a garin makka hatta kharaju min baini adhurihim ila bilad habasha har sai da suka fita suka bar waɗannan garuruwan nasu suka bar garin makka suka tafi garin habasha liyata maskano min ibadati rabbihim domin su samu cikakken dama na bautar ubangijinsu wa min ashrafihim yace yana daga cikin manya-manyan waɗannan sahabbai da ake magana a kansu Uthman ibn Affan akwai Sayyidina Uthman ibn Affan wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a tare da shi da akwai matarsa ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu salama bin abdi asad tare da kuma abu salama dan ayyukan wato abdi asad wa ja'far bin abi talib da kuma ja'far dan abi talib ibnu ammi rasulullah sallallahu alaihi sallam. dan kawun manzon Allah sallallahu alaihi sallam. fi jama'atin min qaribin min 80 ya ce sun tafi tare da waɗansu mutane waɗanda suke adadinsu ya kusa kaiwa tamanin ko ya kai tamanin ma bai da rajulin wa mu'ati tsakanin maza da kuma mata siddiqin wa siddiqatin siddiqai ma'ana waɗanda suka yi imani na gaske daga cikin maza da waɗanda suka yi imani na gaske daga cikin mata yace radiyallahu anhum wa ardahum Allah ta'ala ya ƙara yarda da su baki ɗaya su wa qad fa'ala sun aikata irin wannan aiki na hijira fa wa'adahum ta'ala bil mujazati al hasanati fid dunya wal akhirah da aka fi Allah ya musu alƙawari na sakamako wanda yake mai kyau a duniya da kuma lahira fa qala Allah ta'ala sai ce lan nubawwi annahum fid dunya hasana lallai za mu saukar da su masauki wanda yake mai kyau a duniya shi yasa ibn abbas Allah ya fara mishi da Imam sha'abi da qatada suka ce ai lanubawi annahu fi duniya hasana da Allah yake faɗi a nan yana nufin almadina ma'ana shine garin madina inda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da su wasu daga cikin malamai kuma suka ce arrizqul hasan ma'ana arziki wanda yake mai kyau shine ainihin wato lanubawi annahu fi duniya hasana kamar yadda Imam Mujahid ya fassara haka to Allah subhanahu wa ta'ala bayan aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya jarrabi al'ummar musulmai da kurashawa ta yadda ya zamana ana yin imani a kuri babu wanda yake iya tsaurin idon fitowa ya ce ya yi imani saboda duk wanda aka gane ya yi imani a wannan lokacin ana kama shi a dinga azabtar da shi kamar yadda tarihi ya nuna mana yadda aka dinga azabtar da waɗansu daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Ammar bin Yasir da iyayensa Sumayya da kuma ainihin wato yasir dukkanin sun kasance bayan ainihin wato umayya bayan ainihin wato umayya ne bayan a abu jihar kai yana kamo su ya dinga azabtar da su wanda daga ƙarshe har zai da ya kashe ainihin wato ita su mayyadin da kuma mijinta ainihin yasir irin tsananin azabar da yake musu har ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai zo wucewa ta inda suke zai kalle su ya zubar da hawaye saboda tausayi sannan manzo Allah ya ce da su sabran ali yasir fa inna maw'idakum aljanna ana ku yi hakuri ya ku iyalan gidan yasir hakika makomar ku ita ce aljanna to haka suka dinga dandanar wannan azaba suna jura har zuwa lokacin da ainihin wato suka samu shahada su biyu shi kuma amma aka ce da shi ko ka aibata manzan Allah ko kai ma a kashe ka abinda ake so ka ce shine ka ce Muhammad makaryaci ne wa iyyatu billah ya faɗi wannan magana yana da ƙin maganar a zuciyarsa da aka yana faɗa aka tafi da sai tafi wajen manzan Allah abu je yana kuka yana faɗuwa yana tashi ya fi karo da sayyidina ya yake cewa kai ni wajen manzan Allah na hada na abbakar ya kama shi yana kwantar masa da hankali har ya kai shi wajen manzan Allah amma yana zuwa sai ya rungume manzan Allah cikin kuka da damuwa da kunci na cewa ya rasulullahi sun halakar da ni sun sa na aibata ka sun sa na ce maka makaryaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi lokacin da ka faɗi kalmar ya ya ka ji a zuciyarka ya ce wallahi a lokacin da nake faɗi a lokacin na ƙara zazzata cewa kai manzon Allah ne manzo Allah ya ce to babu komai nan gaba ma in sun ƙara rike ka za su cutar da kai ka ƙara faɗi Allah ya yafi ma ina fata an fahimta wannan irin cutar wanda ake musu kenan akwai Bilal bin Rabah Allah ya ƙara mishi yadda wanda shi ma bawan Umayya ne Umayya bin Khalaf da lokacin da ya gano ya musulunta haka ya sa ake sako Bilan. dama bawa ne ba riga yake sawa ba bayi ba sa sa riga ba sa sa wando sai dai su sa warki ma'ana wani abu da zai rufe musu al'aurarsu haka za a kawo Bilan a kwantar da shi a tsakiyar sahara garin makka a ɗaukatar dutse a tura a kirjinsa a haka zai wani ba ci ba sha sai dare ya fara sai a ɗauke shi a mayar da shi kullum cikin wannan azaba haka yake amma hakan ga kai bai sa ya juya wa addinin Allah baya ba haka Khabbab bin al arji Allah ya fara mishi yadda wanda shi ma ɗaya ne daga cikin zu'afa Allah rauna na daga cikin mutane wanda shi ma haka za a dauko shi gashi ne karamin jiki amma ba a tausaya masa saboda kankanta jikinsa ba haka za a dauko shi a sa aska a cire masa riga a tsatsa ga gadon bayansa bayan an tsatsa ga gadon bayansa sai a kawo garwashin wuta wanda ya ruriye jajir sai a tora gadon bayan da aka fasa akan wannan garwashi jini da maiko da ruwan da ke kulkulowa daga bayan shi yake kashe wannan garwashin haka aka dinga musu irin wannan azaba lokacin da cutarwa sai cutarwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya umarce su da cewa su bar garin Makka su silale cikin duhun dare su tafi Habasha duk da cewa Habasha gari ne na Kiristoci ba gari ne na Musulunci ba to amma a garin kowa yana da yancin da zai yi addinin da yake so babu cutarwa babu tsangwama da haka manzo Allah sai ya kalli wannan ganin adalcin wannan sarki na jashi Allah ya kara mishi yadda manzo Allah ya ce da su su tafi wannan gari haka kuma suka kama hanya imanin su 80 karkashin jagorancin Sayyidina Uthman ibn Affan da Ja'far bin Abi Talib Allah ya kara musu yadda da ragowar manya-manyan sahabbai suka kama hanya suka sulale cikin dare suka tafi Habasha to bayan sun je habasha daga baya suka ƙara yin hijira daga habasha din zuwa garin madina wanda daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi umarni da yayi hijira ya tafi zuwa garin madina Allah ta'ala ya zaɓi garin madina ya sanya shi gidan hijira kamar yadda Imam Malik rahmatullahi alaihi yake cewa ittara Allah subhanahu madina li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya zafar wa manzar Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina lima ya wa mamasuku ya rayu a cikinta kuma ya mutu a cikinta wa tabawwa bil iman wal hijira. kuma Allah ya sanya masa wannan garin na Madina a matsayin masauki na hijira kuma masauki wanda yake na imani yace wa fatahatil kora kulli hadis sai. ce dukkanin wani gari da kasar musulunci ya shiga an buɗe shi ne da karfin takobi yace hatta makka har garin makka din ma an buɗe ta ne da kaifin takobi lokacin da aka yi fashe makka ya ce wa kasa hatin madina su buhat shi amma ita madina saboda zaben da allah ya mata ba a zubar da jini ba sai aka buɗe ta da alƙur'ani domin mutanen madina da kansu suka zo wajen manzon allah suka nemi ya je madina da kansu suka zo bai abul aqaba ta farko da ta biyu sun zo da farko imanin wajen mutum arba'in suna neman manzon allah ya zo za su ba shi masunki su sun yi imani da da'awa manzo Allah ce to ku tafi mu jira umarnin Allah madaukakin sarki suka tafi bayan wani lokaci suka fara dawa wajen su saba'in suna neman manzon Allah ya tafi garin Madina manzo Allah ya ce zai je amma zai kafa musu wadansu sharuɗa suka yarda da duk sharuɗin da manzon Allah ya kafa musu kafin daga bisani Allah ta'ala ya umarci manzon Allah ya tafi garin Madina bayan manzon Allah ya tafi garin Madina sun karfafe shi sun kuma ainihin wato bashi masauki sun kuma taimaka masa da dukkanin abin da manzon Allah yake bukata shi Allah ta'ala ya zafi garin Madina ya fifita darajarsa da matsayinsa fiye da kowane gari manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kansa yana addu'a game da Madina yake cewa Allahumma habbib ilaina al-Madina ya Allah ka sanya mana kaunar garin Madina ka hubbina makkata aw aw ashad ki kamar yadda muke son maka ko fiye ma da yadda muke son maka manzo Allah yana son maka fiye da yadda kake son shi sa da lokacin da manzo Allah zai fita daga garin Makka da ya je bakin gari sai da ya juyo ya kalli Makka manzo Allah ya zubar da hawa yake cewa ya ke Makka ina son ki amma an fitar da ni daga cikin ki ba dan ina so ba da zan samu dama kuma sai na dawo cikin ki saboda yadda manzo Allah yake son a kasa a cikin kishin kasa yana daga cikin me abubuwa waɗanda suke masu lokacin da manzo Allah ya koma Madina sai Allah ya sanya masa son Madina din fiye ma da yadda yake son ainihin wato Makka har yake yin addu'a yana cewa Allahumma habbib lana Madina ya Allah ka sanya mana soyayyar Madina a cikin zukatanmu ka hubbina Makka ta au ashad kamar yadda muke son garin Makka ko kuma ma mu so Madina din fiye da yadda muke son Makka wa sahhaha wa baraka lana fi zaliha wa muddaha manzo Allah ya ce ya Allah ka zaunar da garin Madina lafiya ka sanya mana albarka a mudinta da ma'auninta wannan addu'ar kuma Allah ya karba ya sanya Madina a matsayin gari wanda yake mai albarka gari wanda yake mai dadin zama duk wanda ya je Madina ba zai so ya fita daga garin Madina ba ga su da zafi amma tsananin zafin kuma bai sanya mutane suna cin garin ba saboda yadda manzon Allah ya roƙi yayyata a cikin zuciyar bayi hadisi ya tabbata daga Anas Malik Allah ya kara mishi yadda kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafin sa babu fadahilu madina saboda girman da sai da bukhari ya masa babi guda a cikin sahihul bukhari babu fadahilu madina babu da yake magana akan falalan garin madina babu wani gari da ya samu wannan ba ce babu falalan da kai ba sai dai babu fadahilu madina saboda girman da falalan da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-madinatu haramun min kaza ila kaza ma'ana madina harami ce daga waje kaza zuwa waje kaza in aka ce harami inda Allah ya hana yin yaki ya hana aka shi komai shine haram faman dakalahu kana amina duk wanda ya shiga harami ya zama amintacce sai sa manzo Allah ya ce al haramu min kaza ila kaza madina harami ne daga waje kaza zuwa waje kaza la yuqta'u shajaruha manzo Allah ya ce ba a tsare bishiyar cikin garin Madina wala yuhdathu fiha hada ba a agar wani laifi a cikin garin Madina man hadatha hadathan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in kaza na ce duk wanda ya kago wani abu yayi a garin Madina na laifi Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa kuma dukkan mutane sun tsine masa kun ga wannan falala ce ta ainihin wato garin Madina Allah ta'ala ya sanya garin Madina mutanen banza ba sa iya zama a ciki saboda yadda Allah ya zaɓi garin ya tsarkake shi shi yasa ainihin wato alku abaku babu sa'id bin yassar rahmatullahi alaihi yake cewa sami'tu aba hurairah radiyallahu anhu yaqul na ji aba hurairah Allah ya kara mishi yadda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زعلنا صلى الله عليه وسلم ياتي أمرت بقرية تأكل القرى يقول يسرق فقال ياتي أن أمتين تتفيع ونقري لي هجرة wata alƙarya ce wadda take cin alƙaryatai ma'ana wadda Allah yake ƙara mata girma da garin Madina kan mitsitsin gari ana kiransa Yathrib dan gari ne mitsitsi bai kai da kai girma ba to amma Allah ta'ala duk daga hikimarsa saboda albarkar wannan garin sai ya sa ta haɗiye ƙauyukan gefe gaba ɗaya suka shiga cikin garin Madina suka zama harai, ina fata an fahimta to ya abu ina ce da garin Bukhari وهي المدينة mazala ce shi ne garin madina tarfin nasa kama yankin kiru alkabas alhadis mazala ce tana korar mutane kamar yadda ziga-zigin wuta yake korar tsafa a jikin karfi ma'ana kamar yadda in ana ƙarfin zigazigi aiko abinda makera suke hura wata kira da shi to idan ana hura wannan wutar karfin wutan yana kore tsatsa daga cikin karfi maza ce to kamar haka Madina take koran mutanen banza duk wani mutumin banza ba zai iya rayuwa a garin madina ba kuma ba zai taba mutuwa a garin madina ba yasa duk wanda kaga ya rayu a madina to ana tsara mutumin kirki ne haka duk wanda ya mutu a madina mutumin kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana hatta dujal idan ya zo ba zai iya shiga madina ba ba zai iya shiga makka ba sai dai kawai ya yi ihu daga wajen gari dukkanin ma'ahalinsa sai su fito amma duk wanda yake ɗan dujal ne zai bi dujan Allah ya kaddara masa zuwa sai ya fito daga cikin masa, sai ya fito daga cikin garin Madina wanda kaɗan kenan daga cikin ainihin wato falala ta garin Madina shi yasa Allah ya ce la nubawwi annahum fid dunya hasana lallai za mu ainihin wato tabbatar da su a masauki wanda yake mai kyau a duniya to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sun bar gidajen su da garin su saboda imani sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya musanya musu da abin da yafi wanda suka bari domin sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah yana musanya masa abin da ya fi shi alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah bima huwa khairul lahu dukkanin wanda ya bar wani abu saboda Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai canza masa da abin da ya fi wannan alkhairi da su waɗannan sahabbai sun bar gidajensu sun bar dukiyoyinsu sun bar danginsu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canza musu da abin da ya fi wannan alkhairi للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون لا شيء game da talakawa waɗanda suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu ko aka tilasta musu suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu saboda neman yardar Allah ta'ala da falalarsa suna taimakon Allah da manzansa wajen yada addini Allah ya ce lalle waɗannan su ne masu addinin gaskiya su ne waɗanda muka yarda da addinin su cewa addini ne na gaske duk wanda ya bar garin Madina Makka za a ga ya batta ne cikin dare ya ne saboda tsoron kada a kama shi a cutar da shi haka suka dinga wa cikin dare babu wanda ya hijira ido na ganin ido in banda na Umar Allah ya tsara mishi yadda tunda shi karta farkar ne kowa yana shayarsa lokacin da ya shirya zai yi hijira sai da ya zo daidai ka'aba ya yi tsallan nafila raka a biyu bayan ya idar da nafula ya shela ya dinga kira su ɗaya bayan ɗaya manya kura shawa ɗin sai da suka gama taruwa ya ce to duk wanda yake so mahaifiyarsa ta haifi wani matarsa ta zama bazawara ‘ya'yansa su zama marayu ya haɗu da umar a bayan garin maka yau umar zai yi hijira <laughs> mazaje kenan kuma babu wanda ya iya tsaurin idon fita ya tare shi kan dan kowa ya san duk wanda ya fita sai dai a dauko gawarsa abin da ya faɗa don sai fa to shi kadai ne ya fita ido na ganin ido ba wanda kuma ya fita ya ce da shi dan me dan kowa ya san waye kuma addu'ar manzon Allah ce a kansa manzon Allah yayi addu'a yake cewa Allahumma izzat islam bi ahabbi rajulain ilayhi Umar bin al-Khattab aw abu bin al-Hisham ce ya Allah ka ɗaukaka musulunci da mafi soyuwar ɗaya cikin mazaje biyu a gare ka ko Umar ɗan kasabi ko mutai dan shi ne Abu Jahal to sai addu'ar ta fada kan na Umar Allah ya ƙara mishi yadda musulunci ya samu ɗaukaka da musulunci ta kwarai da gaske domin da ana yin ibada ne a koya a cikin gida lokacin da Umar ya musulunci ya Rasulullahi wai mu ne akan gaskiya ko su ne manzo Allah ya ce mu ne akan gaskiya ce to ba dan banzan da zamu su ba abu to da a ayi sallah aka fita waje aka je aka yi kiran sallah aka yi sallah to musulunci ya samu ɗaukaka da musulunci, kuma kwarai da gaske bayan umar sai su haif bin sunan Rumi, allah ya tara mishi yadda shi ma ya fita daga garin makka da rana saboda shi yana daga cikin mutane masu kuɗi na garin makka kowa yana shayinsa saboda kuɗinsa yanzu nan zai su yi karfi su yi maka doka kuma sannan shi ma jarumi ne gwani ne a wajen harbi da aka ya karkato dabbobinsa kuma sama da guda ɗari an lafta musu dukiya sai suka samu labarin ga su ta zai garin makka sai suka tare hanya sahabu bin sunan abubi yana zuwa ya tarar da su sun yi carko carko da takobi a gara sai ya ɗauko cibiyar telefoni ya ɗaga ya ce wallahi kun san duk garin makka ba wanda ya kai ni iya harbi ya ce ko ku ba hanya ko kuma ne ta harko ku har sai cibiyoyi na sun kare idan kibiyoyin sun kare kuma kun san a wajen rike takobi nan mali ni ba ba an wannan ta bane zan ta tsaron ku sai suka ce da shi mu ba ya ce muka zo ne da kai ba neman rigima muka zo na farko kai ne ba ɗan garin maka bane zo ne kuma <laughs> duk dukiyar da kake takama da ita yanzu ka zo da ita a garin mu ka samu in kana son ka tafi ka bar garin mu sai ka bar mana dukiyar mu shi aikin banza abin da ya tsaye da kuku ba ta bar lokaci kenan ga tsanan kuɗi ba ku ba da hanya ya ban musu dukiyar gaba ɗaya ya zaɓi addinin Allah da manzon Allah ya ce sa Allah ya ce ukhruju min diyarihim wa amwalihim ay ukhruju min diyarihim wa taraku amwalihim an fitar da su daga gidajen su kuma sun bar dukiyoyin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana saboda neman falalar Allah da kuma yardar sa to haka waɗannan zaɓaɓɓun bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su shi yasa ibn kathir rahmatullahi alayhi yake cewa ayar tana magana ne akan duk su biyu waɗanda suka tafi makka madina da rash da waɗanda suka tafi eh, habasha daga habasha suka wuce madina yace fa innakum taraku masakinakum wa amwalakum sun bar mazaunan su gidan su kuma sun bar dukiyoyin su fa awwadahum Allah khairan minha fid dunya sai Allah ya canza musu da abin da ya fi wannan da suka bari alkhairi a duniya ya yace fa inna man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah biwa huwa khairul lahu min ce domin duk wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah ta'ala yana canza masa da abin da ya fi wannan alkhairi a gare shi yace wa kadhalika waqa'a kuma irin hakan ne abin da ya faru fa innahum makkana Allahu lahum fil biladi yace Allah ya tabbatar da mulkin sa a doran kasa wa hakamahum ala riqab ibad Allah ya shugabantar da su akan bayi fasaru umara a hukama yace sai suka zama shuwagabanni suka zama jagorori wa kullum minhum lil muttaqina imama ibn ya ce, kowanne daga cikin su abin koyi Allah ya sanya shi ga mu'minai duk wani mu'mini zaka ga yana kokarin kwaikwayon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akhbara anna thawabahu lil muhajirin fi ad-dar al-akhirah a'zamu mimma a'tahu fi ad yace kuma Allah ya ba mu labari lada da sakamakon da yawa muhajirai ta da fi alakira ya fi abin da ya ba su a duniya fa qala Allah yace wa na ajrul akhirati akbar kuma lallai ladan da Allah zai ba ku alakira ya fi girma ya fi yawa ay mimma ahqaru fi duniya ma'ana fiye da abin da Allah ya ba su ainihin wato a duniya a kanu ya alamu inda a ce ainihin wato sosai to wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga muhajirin shi yasa sai da Umar Allah ya kara mishi yadda lokacin kalifancin irin mukafa'a din da ake ba wa sahabbai a lokacin kalifancin sai da Umar kowane mutum ana ba shi sadari da babba da yaro da namiji da mace akwai wani kaso da ake warewa duk wata za a dinga ba wa kowa saboda ya fi mumin gaban sa sai na umar sai ya kasance duk lokacin da zai bawa ɗaya daga cikin muhajirun wani abu na dukiya zai ce da shi a ainihin wato khudh barakallahu fik karbi Allah ta'ala ya maka albarka هذا ما وعد الله لك في الدنيا شي wannan irin abin da Allah ya maka alƙawari ne a duniya yace wa majjara laka fil akhirati afdal yace amma abin da yake jiran ka a lahira in ka je yafi wannan fifiko sai ya karanta fadin Allah la nubawwi annahu fid dunya hasana wa la ajru al akhirati akbar law kanu ya'lamun Imam al-Qurtubi rahmatullahi Alayhi. karkashin fadin Allah ta'ala da nubawi annahum fi dunya hasana cewa da Allah ya zai saukar da su matsauki wanda yake mai kyau a duniya ya ce Allah sai da ya ba wa sahabban manzon Allah masu hijira abubuwa ɗaya na daraja da falala har guda goma a bisa ga alkawarin da ya musu abu na farko ya ce da sunin Madina yadda Allah ya saukar da su a garin Madina suka rayu cikin Madina cikin aminci cikin jin daɗi cikin izza da ji da isa babu wanda yake iya ɗaga su ya sai dai su ɗaga wa wani ya ce wannan falala ce wanda suke mai girma kuma masauki ne wanda yake mai daraja waɗanda suka faɗi wannan abu Abdullahi dan Abbas da Imam Hassan al-Basri rahmatullahi alaihi da Sha'bi da Imam Qatada Allah ya musu rahama baki daya abu na biyu ya yace arrizqul Hassan. yadda Allah ya dinga ba su arziki wanda yake mai kyau da yawa daga cikin mutanen Makka sun fita daga garin Makka ba su da ko su biyar ban ma wasu a ƙafa suka dinga tafiya daga garin maka zuwa madina tsawon tafiyar kilomita ɗari hudu da wani abu kamar ka ce daga kano zuwa abuja ko fiye da haka haka suka dinga yi wannan tafiyar a ƙasa daga cikin waɗanda suke tafiya a ƙasa hadda fiye na ali allah ya fara mishi yadda hadda shi kansa manzon allah kusan rabin tafiyar a ƙafa ya yi ta kafin daga misali a kawo rakumin da ya hau kaga amma da suka je garin madina sai allah ta'ala ya ba su arziki arziki wanda yake mai kyau misali da dauki abdurrahman bin auf Allah ya fara da shi yadda ya je madina ba shi da ko su da biya sahabin da aka haɗa shi da shi ya ce mu je rumfar kasuwa ta raba biyu in baka rabi in raba jarin biyu in baka rabi ya ce a'a barakallahu fi malika wa ahlik Allah ya maka albarka a dukiyarka Allah ya maka albarka a cikin iyalinka dan duni ala su kawai nuna mun hanyar kasuwa in ka nuna mun hanyar kasuwa ka gama komai ya nuna wa abdurrahman hanyar kasuwa abdurrahman ya je ya fara tako dako yana cikin asharfin mubasharu na biljanna amma ya fara yin dako har ta kai yana iya siyan abu ya siyar da abin da ya tara na dako a kwana a tashi sai da ya kai in ana lissafa masu kuɗin madina in ba a ce abdurrahman shine na farko ba to za a ce shine na biyu ko na uku Kuma Allah ya ba su arziki kenan wanda yake ainihin wato mai kyau kuma ba shi kadai ba akwai irin irin da dama akwai sayyidina Usman ibn Affan shi ma da yaje garin Madina ya zama mulkiyoniya ne kudi akwai ire-iren su da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan Imam Mujahid ya fassara haka abu na uku an-nasru ala aduwwihim kamar yadda Imam Tuhaq ya faɗa yace yana daga cikin abin da Allah ya ba su bayan zuwan su Madina shine nasara akan abokan gaba duk inda suka tunkara za su yaki sai sun ci nasara yace wannan wata falala ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu da hudu lisanu sidiqin kamar yadda ibnu jurayj Allah ya mishi rahma ya haifu ce yana daga cikin abin da Allah ya ba wa sahabban manzon Allah shine harshe na gaske duk abin da za su faɗa gaskiya ne duk abin da ya fito daga bakin su kar ma kai tantama gaskiya ce sai wannan abin ya tabbata abu na biyar shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na mulki da cin nasara a garuruwa shine mastaulau alaihi min usulil biladi wa sara lahum fiha min alwilayat yadda Allah ya ba su cin nasara a garuruwa da kuma yadda ya sanya suka zama shugabannin waɗannan garuruwa shine irin futuhat din da aka dinga yi lokacin manzon Allah yana raye da waɗanda aka dinga yi bayan mutuwar manzon Allah lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar da lokacin khalifancin Sayyidina Umar Allah ya fara musu yadda baki daya an yi futuhat duk inda aka tinkara sai an buɗe gari ya zama ƙarƙashin daular musulunci kuma ba za a garin ba sai an sanya shugabanni musulmai malamai waɗanda za su jagoranci al'umma su kuma koya musu addini wannan shi ma yana daga cikin ainihin wato abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su abu na gaba ma baqiya lahum fi dunya min as-sana shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na yabo bayan mutuwa sun bar duniya yau shekara dubu da wani abu amma ko yanzu aka ambace su sai an yi musu addu'a sai an yi musu fatan alkhairi kaga wannan kadai ko iya wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ya ishe su rabauta ya ishe su samun matsayi ya ishe su dauka ce tsawon shekara ba za a bushe ba ana ambaton alkhairin ku ba za a bushe ba ana muku fatan alkhairi ba za a bushe ba ana muku addu'a yace wa ma tsara fi hali auladihim bil sharaf yace kai ba ma su ba wannan matsayin na kashi hatta ƴaƴan su ma da jikokin su sun dandane shi domin duk wani magabaci mutumin kirkin haka ambace shi kaza an ce Allah ya masa rahama in kan bibiya za ka ji kan wani sahabin da ko shi kan wani sahabin kun ga wannan falala ce da daraja ta waɗannan sahabbai waɗanda dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan muhajirun ba a mata ba bangaren fasaha saboda muhajirun su ne waɗanda suka fi kowa daraja a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam daraja su da matsayinsu a wajen Allah ya kere daraja da matsayin kowa yasa hatta ayoyin da suke faɗan matsayin sahabbai da darajar sahabbai da falalarsu sai ka ji an fara maganar muhajiru na kafin ai magana ansar ina fata an fahimta والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين مكي والسلوك ina fata an fahimta diddan a nuna maka falalarsu a nuna maka matsayinsu a nuna maka darajarsu kaza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi matsayin su ya faɗi farlan su ya faɗi darajar su hatta akan rabuwar sahabbai an samu sabani tsakanin Abdurrahman bin Auf da Khalid bin Walid dukkan su sahabbai ne ɗan aljanna ne kamar yadda manzo Allah ya ambata kamar yadda ayoyin Al-Qur'ani suka ambata amma kasantuwa Abdurrahman yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin muhajirun Khalid kuma bai yi imani ba ma sai bayan fasku maka suka samu sabani sai Khalid yake cewa ku dai kawai kuna kuna jin ɗagawa ne kuna ba wa kanku wani matsayi kawai don kun riga mu yin imani iya abin da ya faɗa ke kawai kuna jin kun fi mu don kun riga mu yin imani wannan magana ce da ta taɓa manzo Allah ya ce la tasubu ashabi kar ku ta sahabbaina kada ku gaya wa sahabbaina magana mara daɗi والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه mazala ce na ne da Allah in ɗaya daga cikin ku zai yi sadaka wata girman da yake dutsen zinare ba za ka kai mutu ɗaya ko rabin mutu na waɗannan muhajirin ɗin ba kuma wannan daraja ne ya matsayi da fadala na waɗannan bayan Allah duk inda kake tunanin matsayi duk inda kake tunanin daraja duk inda kake tunanin saukaka Allah ta'ala ya ba su amma abin da za ka ji wani kan banza yana zage shi mutum ya zo da warin baki kafasa duk ba su yana zagin waɗannan mutane to a banza in an zage su zagin ba zai musu komai ba bal ma sai dai ya zama hasala a gare su wani ya zo wani ummu na aisha daga cikin tabi'ai yana kuka hankalinsa a kashe na lashe take tambayar ta me ya faruwa ya taɓa ka ce yanzu na har zamani ya yi lalacewar da wani zai kama sunan umar da abubakar ya zaga tun a wancan lokacin shi lalacewar ta kai haka ta lalace sai dariya take cewa an tambaye ka yau ina abubakar ce abubakar ya mutu ina umar ya ce umar ya mutu ta ce su abubakar ya mutu umar ya mutu ayyukan suna da sun tsaya amma allah baya so kuma lada ya daina shiga cikin asusun suna alkhairi sai ya sa wasu suke zage su duk lokacin da aka zage su sai allah ya ba su lada shi duk wanda zai zage su dan ya aibata su kansa yake aibatawa tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusallu amma kanu ya'malun to da ka zaba kun bayi ne duk wanda zai zage su a banza kuma nan amina akwai wani dan banza da yake zage safai har rantsuwa yake yana umar kafiri wani adam ne yake kowa ne wani zindiki eh shakka ka ba shakka dan banza yana zage wani da wani yake da shi yana nan aikin sa kenan muna ganin bidiyon sun sa yana zage sahabban manzon Allah kuma wai abun mamaki a malaman ne da an rasa wanda zai fito ya kalu galace shi duk da da na ji an ce gwamnati ta hana shi wa'azi amma yanzu ya ci gaba da yi aiki to ire-iren su suna nan muna nan muna fama da su a Kano amma mu namu Allah ya nuna mana karshen sa nan banza yana cin gidan dan ne duk da ya ce a taimaka a bada daidai sai sallah a gida shi maraya ne marayu marayo ba maraya ba dan banza lokacin da ake maka wa'azi ai baka ji ba lokacin da ana nuna maka waɗannan bayan Allah in ka taba su Allah ya ka taba ai baka yadda ba haka ya dinka cin mutuncin sahabbai har abin ya tashi da kansa sahabbai ma ya dawo kan manzon Allah ya dinka zagin manzon Allah yana jinkilawa wa manzon Allah azanta da datti kuma wai saboda hauka wai korewa manzon Allah ba sai abu ya tabbata ake korewa ba ina abin yake bace ka kore jahilin banza ma wuce to shi yasa duk irin waɗannan da za a ga so sa waɗannan bayan Allah a gaba wallahi da Allah suke Allah yake man adani wali fa kada ban bil harb duk wanda zai yi adawa da waliyi da dani zai yi yaki ga wannan makaryacin da zabe yanzu ba ya zama tarihi ba gashi dai a saki amma ba ya iya komai saboda an haɗa shi da daidai Allah ya yi mana maganinsa da ido ɗaya wallahi ɗan ya gani sai ya je lahira sai sun tsaya da waɗannan bayan Allah a gaban Allah Allah ya musu hisabi akan zage su da suke Allah ta'ala ya samu gashi idan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la'ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun lallai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tanadi a ranar lahira ya fiye musu alkhairi fiye da abin da suka samu a duniya abinda Allah ya musu tanadi na aljanna da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tanadi na matsayi da abinda Allah ya musu tanadi na mulki shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka kalli sahabban annabi a gidan aljanna ka ƙara kallon su za ka same su a cikin ni'ima da mulki wanda yake mai girma saboda matsayinsu da darajarsu a wajen Allah matsayinsu daban ne darajarsu a wajen shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun sai ya ƙara siffanta su da waɗansu sifofi waɗanda suke ainihin wato maɗaukaka waɗansu sifofi waɗanda suke masu girma as-sabru wa tawakkulu ala Allah haƙuri da kuma ainihin dogaro ga Allah sifofi ne waɗanda suke masu girma waɗannan sahabbai sun haɗa waɗannan sifofi sun yi haƙuri lokacin da ake ainihin wato cutar da su sun yi haƙuri lokacin da ake azabtar da su tsananin azaba bai sa sun bar addinin Allah ba duk irin azabar da za a musu ba ta sa sun ba addini shi yasa lokacin da aka yi hudaybiya a cikin zulhun da aka yi ai sun gaya wa manzan Allah wani sharadi cewa dukkanin wanda ya bar wajen manzan Allah ya tafi wajen Qurashawa manzan Allah ba zai fato shi ba manzan Allah ya ce na yarda amma dukkanin wanda daga cikin Qurashawa ya hudo ya tafi wajen manzan Allah manzan Allah zai mai musu da abu su manzan Allah ya ce na yarda sai na abokan shi Rasulullahi ya sake yadda da wannan zalunci mu namu ya gudu ba za a da mana da shi ba nasu ya gudu a mayan mutu za a ce kana tunanin a cikin ku akwai wanda zai koma ya <laughs> babu wanda zai koma saboda an yadda da addini shi sa ba za ka taɓa jin an ce yau ga wani yayi da ba shi yasa lokacin da shirakal yake tambayar da abu sufyan allah kara mishi ya ce mabiyan nasa ƙaruwa suke ko raguwa suke abu su kai ya shiru ta ce karuwa suke kamar wutar jeji da in zai shiga addinin suna fita ko ba sa fita ya ce a'a tun masifa ko ba sa fita tabbatuwar su ya ce haka addinin annabawa ya ce a lokacin abu sufiyan ya faɗi gaskiyar da sai da ya nadama ya ce wallahi ba don kanna ya abu kunya a ce abu sufiyan ya yi karya ba ya ce da sai na yi karya saboda duk tambayar da aka yi masa in ya ba da amsa ɗaukaka manzan Allah kaskantar da kurashawa take ce ba dan ina tsoron kan ne abin inya a ce sarkin makka ya yi karya a aibata na aibata zuri'a ta ba ta ce da wasu abubuwan sai na yi karya a kan bayan amma kuma da yi karya ba iya da duk adawa da yake da masu Allah a lokacin sai da ya karkasiya to haka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya sun yi hakuri lokacin da ake cutar da su kuma sun dogara ga Allah waɗannan abubuwan guda biyu duk wanda ya yi su Allah sai ya cika masa ladarsa shi haƙuri dama Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab lallai Allah ta'ala yana cikawa masu haƙuri sakamakon su ba tare da lissafi ba shi kuma tsoron Allah in kai Allah zai baka mafita duk tsananin da ka tsinci kanka Allah zai azurta haka inda baka yi tsammani ba wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuga sun yi hakuri Allah ya ba su cikakken lada sun ji tsoron Allah Allah ya ba su mafita ya ba su shi sa annabi yusuf alaihi salam yake cewa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin ku sani dukkanin wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri to Allah baya tauye sakamakon wanda ya kyautata haƙuri da tsoron Allah kyautatawa ne in ka kyautata Allah ta'ala zai kyautata maka da haka sun ji tsoron Allah kuma sun kyautata sun yi aikin wato haƙuri sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata musu ya ba su sakamako kuma wanda yake girma sai Allah ya ce

وأنزلنا إليك الذكر للناس ما إليهم ولعلهم يتفكرون Allah jalla wa ala ya ci gaba da cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim kuma ka sani ba mu aika wani annabi ba ko wani manzo gabaninka face sun kasance dukkan annabawan mazaje ne nuhi ilaihim kuma mune musu wahayi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma ma'abuta littafi mana idan ku ba ku sani ba bil bayyinati wal zubur waɗannan annabawan dukkaninsu sun je wa al'ummatansu da hujjoji mu'ujizoji da kuma littattafai wa an zanna ilaika zikira kuma kai ma mun saukan maka da azzikir shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar gare su kai musu bayani wa la'allahum yatafakkarun wa tatila ta kasance masu tuntuɓe to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da yin inkari game da irin maganganun ainihin wato musharkai. yana daga cikin maganganunsu irin maganganun da waɗanda suka gabace su suke yi daga cikin musharkai, yin inkarin annabawa a matsayin mutane Don me za a ce Allah ya aiko annabi kuma a ce wannan annabin namiji ne me mutum ne me yasa Allah subhanahu wata'ala ba zai aiko mala'iku ba in har da gaske manzannin ne me yasa za a aiko musu mutane irin su ba mala'iku ba shi sa Abdullahi dan Abbas Allah ya fara mishi yadda yake magana game da sanad sababin sokar wannan aya yake cewa lamma ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama rasula yayin da Allah ta'ala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo an karati al-arabu dalika sai larabawa suka yi inkari dan me Allah zai aiko annabi a matsayin mutum aw man ko kuma a cikinsu su aka samu waɗanda suka yi inkari ba gaba ɗayan ba wa qalu suka ce Allahu a'zamu min an kuna rasuluhu bashara ai Allah ya fi karfin ya aiko manzo wanda yake mutum dan me Allah zai aiko mutum ai in Allah ne ya aiko daga kace dai ya aiko malaika fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar da faɗinsa a kana lillahi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anziru annahu la ilaha illa ana fa'budu yanzu mutane suna mamaki ne don mun aika musu manzo mun yi wahayi zuwa gare shi a matsayin mutum cewa abota wa Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi wa qala sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim kuma ba mu aika wani manzo daga cikin annabawa ba ka face so kasance mutane waɗanda muke yi wa wahayi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi mahabota tattafai mana daga cikin yahudawa da nasara idan ku ba ku sani ba ma'ana ahlal kitab yana nufin ahlal kitab al-madiya ma'abota littafi waɗanda suka gabata ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabawa sa gaba ɗaya sun kasance ainihin wato mutane da ɗai Allah ta'ala bai taɓa aika manzo a matsayin mala'ika bai taɓa aika mala'ika a matsayin manzo ba ina fata an fahimta duk annabawan da aka aika mutane ne ba yadda za a yi ma aika mala'ika domin duniyar ba wajen zaman mala'ika ba ne ba mala'ika ya fi ƙarfin ya zauna a duniya ya fi ƙarfin ya rayu a duniya don sai masa haka yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadisin ainihin wato Bukhari lokacin da ya ga mala'ika Jibril alaihi salam yanzu Allah ya ce ya gan shi girman sa ya tokare sama da kasa kudu da arewa gabas da yamma haka a wata riwayar manzo Allah da ya sifanta fiffiken sa yake lokacin da ya bude fiffiken sa gaba ɗaya? faɗin fiffiken sai da ya rufe sararin samaniya gaba ɗaya su ta yaya wannan rayuwa a duniya ban da hauka ina fata an fahimta to shi yasa mala'iku halittu ne na musamman yan aike ne na Allah zuwa ga manzanni ba zuwa ga mutane ba ina fata an fahimta Allah yana aiko su zuwa ga mutane كما يدعى الله جل سبحانه الذي الحمد لله الذي فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إذ واحد شيء ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kaji sammai da kaskai ya sanya mala'iku suka zama ƴan aikensa zuwa ga annabawa ƴan aikensa zuwa ga manzanni suna ɗauke da fukafukai wani yana da fifike guda biyu wani yana da fifike guda uku wani yana da fifike guda huɗu, ya fi da kalli ma ya sha kuma Allah yana arawa wanda ya ga dama a cikin su wani mala'ikan za ka yana da fukafukai guda biyu wani mala'ikan yana da fukafukai guda uku wani ma guda uku ne da shi kaga girman kudurar Allah in guda hudu ne biyu dama biyu hagu in guda biyu ne ɗaya dama biyu ɗaya hagu amma guda uku ba ɗaya dama ɗaya hagu ɗaya kirji ko gadon baya ba wanda ya sani sai Allah wani yana da fiffiken fiye da kamar Jibril alaihi salam Jibril yana da fiffike ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har guda dubu shida yanzu Allah yana tsammanin ya fi kowa yawan fiffike wata rana yake tambayar sai ke ya Jibril wai kuwa a cikin mala'iku da akwai wanda ya kai ka yawan fiffike sai jibril alaihi salam ya yi dariya ya ce ya rasulullahi na wa aikatan ne guda dubu shida ne kacal ya ce amma malakul maut yana da fifike guda dubu saba'in wal ya tawaffaku <laughs> malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah ya ba shi fifike guda ɗaya ɗaya ɗaya har guda dubu saba'in ai ka san dole ai gudu dole ai sauri wajen ɗaukar rai yanzu za ka ji an fasa kuka a nan gidan yanzu za ka ji an fasa a can ya dauke haka Allah ya yi shi wato malam komai sai ya tabbatar maka Allah kake nuni komai sai ya tabbatar maka Allah kake nuni shi kadai ne duk inda ka ji an rusa kuka ya ziyarci wajen shi kadai akwai abokan tafiyarsa tawagarsa mun karanta jiya a shekaran jiya kai a cikin hadisi sai sun fara zuwa sun zazzaura kafin shi ya zo in an gama komai kan lokacin ya cika zai zo an share masa hanya mai ya zo ya aikin ba cikin abin da bai wuce kiftawar ido ba kuma wani abin mamaki a lokaci ɗaya sai ka ga mutum ɗari sun iya mutuwa wannan da shi ne saboda an yassare masa aikin an ba shi iko ya yadda yake so da aikin ajalin yana ya yi abin da ya gada ba an yaje masa sauri ba waje ba ya ne ba. shi sa akwai hadisi cikin muslim da yake ba tsala ke da labarin wani mutumi daga cikin sahabban annabi Suleiman alaihi salam wata rana mala'ikan mutuwa ya zo kai da annabi Suleiman Allah ya aiko shi wajen sa mutane suna zazzaune annabi Suleiman yana kwanta daga mu wannan mala'ika mutuwa sai ya ga wani mutumi a kusa da kujera annabi Suleiman sai ya kura a mutum har ya gama abin da zai yi motsi ɗaya biyu bi sai ya kalli wannan mutum mutumin in ya gashi sai ya kauda kai bai ma san mala'ikan mutuwa ba ne miskini sai da ya gama abin da sai a wajen annabi Sulemani ya tafi sai wannan mutum yake tambaya sai ya annabin Allah wai wannan baban naka waye na ga tun da ya zo kai kallo na yake kamar ya sani annabi Sulemani sai ya ce da shi ai wannan baban da ka gani mala'ikan mutuwa ne Allah ya ɗauko shi zuwa gare ne ya ce eh ce mala'ikan mutuwa ya ce tufa a akwai kura ce wallahi tun da ya zo kallo na kawai yake idan Allah ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni indiya in na shi na je indiya na tsira annabi su da ma a ta kan zama ka ne ce a'a ta yi a zan zauna tun da ya zo ni yake kallo kuma kawai yanzu ka ce da ni in zauna ai ba zai yi ba ni da kawai ka ce ba za ka sa iska ta ɗauke ni ta kai ni indiya annabi su da ne ce to shi kenan a je indiya fiye a tsakiya ne aka sa in iska ta ɗauki da kai indiya yana jira indiya ba a ika mutuwa na jira sai aka haɗu an kaddara a indiyar zai mutu kuma shi ya zo ya gan shi yanzu a sha tsakanin sha da indiya kuma tafiya ce tsawon shekaru gara wanda ta tafi a abu to haka yana zuwa indiya sai ya ga wannan mutum sai ya ɗauransa da ya daura sa sai ya ce to bari ku koma gani yana kan a kan ko kuma shi ya zo na sai ya koma wajen annabi ma sai sai wani ka zo ka fi kitabun hankalin mutum tun da ka zo kana ta kallon sa ya ce ya lamarin ne ya bani mamaki shi Allah ya bani umarni in na ban nan na je indiya na dauki ran kuma na zo na ga shi ana ya ce kuma ina zuwa indiya sai na gan shi a sai na dakkora ran na dawo na gani shi din ne ya ban nan ko kuma a'a wani ne ya kama da shi annabi Suleiman ya ce a'a ai kana fita ya ce in sa iska ta kashi Indiya ba yadda ban yi da shi ya zauna a nan bai ce a'a shi dai sha Indiya shi a ce da ya je Indiya sai da kuka da kaɗan sai ce farai da ta ga lamarin Allah shi yasa Allah ce wa ma ta'lamu nafsun ma za ta ci gadan wa ma ya'lamu wa ma ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata wa ma tadri nafsun ma za ta ci gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san me zai faru a gobe kuma babu wata rai da ta san a ina za ta mutu yanzu wannan inda ya san mutuwa tana indiya zai je indiya ai ba inda zai je inda dai shi mala'ikan ya tafi can ya je ya karatu shi dai ya zama sa'ada to amma kasantuwar ajalin yana can sai da ya matsa aka kai shi can kuma ana kai shi kodiyar amu al'amarin ya riga ya ta kun ga lamarin Allah kenan shi yasa duk inda bawa yake wallahi ya shiga taitayin sa ka shiga taitayin ba ka san ina za ka tsinci rayuwarka ba ba ka san a ina za a ɗauki ranka ba ba ka san yaushe za ka mutu ba wani yana can yana sharholiyarsa a wajen sharholiyar za a ɗauki ranka bai sani ba wani yana can yana ibada a wajen ibada za a ɗauki ranka bai sani ba shi sa maza Allah ya ce ku roƙi Allah ya sa mafi alkhairin aikin ku shine karshen rayuwa wallahi akwai tashin hankali ka mutu a inda bai kamata ka mutu ba akwai tashin hankali wani zai je ya sha giya yana tabowa mota ta bige shi ya mutu kuma wallahi sai tashi gaban Allah ranar kiyama yana mayan giya wani yana can yana tuna zai mutu ki an sami irin wannan aka tuna na gani a labarai wani ya je ya mutu a ɗakin karuwa da aurensa da mutuncinsa da kimarsa ana girmama shi amma ga inda ya mutu ina amfani da wannan shi sa ka daure ka zama mutumin kirki ya fi mana alkhairi in mutuwa ta zo duk gudun da za ka yi ta same ka a wajen da yake wajen arziki kila a samu dacewa da rahota tunda mutuwa ai gudun da ake ba wanda ba ibara gudun mutuwa ba wanda yake son ka manzo Allah kuma yana yin magana mutuwa na ta ya Rasulullahi Allah ka daina magana mutuwa nan ba kusa ta miki ba idina na Aisha sun rawa yake zan mutuwa akwai ba wanda yake santa kowa gudun da yake akwai wanda na sani saboda tsoron mutuwa ba ma ya shiga masallaci don kai ya gama kara kuma ya mutu <laughs> wallahi akwai su da yawa akwai wanda in an yi mutuwa ya bar unguwa kenan ba zai damu sai an share zama makoki shi ma kuma ya mutu su da ka ba a gudan masa mako masa ka yi aiki na gari ka zo mutumin ya Allah ka ba mu sa'ad tafiya ya Allah ka sa mu zama mutanen gari da aka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min min min ahli alqura wa ma wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ma'ana babu wani manzo da muka aika gabaninka face ya kasance ainihin wato mutum ne nuhi ilayhi wanda muke yi wahayi a wani fadin Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura kuma ba mu aika wani manzo gabanin ka ba face ya kasance mutum ne wanda kuma muke yi mishi wahayi kuma daga cikin mutane yan birni Allah baya aika manzo dan kauye saboda dan kauye za a iya samun rashin wayewa a tare da shi shi sa Allah ta'ala yake aika manzanni yan birni ko da a ce manzo a kauye ya taso sai an tura shi wani wajen ya je ya samu wayewa haka idan a birni aka haife shi sai an tura shi kauye ya je ya samu wayewa mutanen kauye saboda a yi masa wani shiri na musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai dan birni ne dan garin Makka ne amma da aka haife shi a Makka bai taso a Makka ba sai da aka kai shi ƙauye cikin kabilar Bani Sa'ad ya koyi jarumta wajen yara ya koyi wayewa ya yi gogayya da mutane sannan ya dawo Makka annabi Musa a Misra aka haife shi Misra birni ne amma akwai waɗansu halayen da ake so ya koya sai aka tura shi birnin Madiyana birnin madina kuma ya kuma bisira wayewa domin annabi sha'abi ya yi rayuwa a birnin ya je ya haɗa su ya yi gogayya ya samu wayewa sannan ya dawo misira haka annabawan allah saboda ne manzala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ar-rajul alladhi yukhalifu an-nas wa yasbiru ala adha'um khayrun min alladhi lam yukhalifu an-nas wa la yasbiru ala adha'um mutumin da yake tarayya ya yi gogayya da mutane Yanzu jure cutar wasu ya fi alkhairi fiye da wanda baya shiga mutane baya tarayya da su baya jure cutar su da haka dole annabi ana bukatar ya saba da cutar da mutane ko yara za ka ga yaran da ya fi shiga cikin yara ɗan uwansa ai ya kuka kari ya fi wayewa ya shiga wannan ya cuce shi a take shi ya kuka wani lokacin ya rama ya fasa wa wancan kai a fasa masa kai duk a saba da wannan in ya taso za ka san shi ya fi ne ya fi hikima ya fi dabara ya fi wayo fiye da wanda za a ce kullum shi a gida yake sai ka gansu wani soko soko wani dodo dodo haka Allah ya sunnata su da haka haka lamarin annabawa yake dukkanin annabawan da Allah ya tura mazaje ne ba mala'iku bane ba kuma sannan ba mata bane ba insha Allah ta'ala ya mutu gobe Allah ta'ala ya nuna mana za mu ci gaba da bayanin wannan haya abinda muka fara da Allah ta'ala ya hada mu da baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yi ya fi mana baki daya asusul ma'ruf da littafi kamar yadda aka ce za a yi masha Allah su wannan kwamitin ma suna da sosai. sun fara mutum zai iya biya ba ba irin yanayin biya ne ba misali in ka ce za ka biya dubu biyar kai alkawarin dubu biyar an ka maka za ka iya biya sau shida ba akwai first payment second payment third payment har zuwa na shida dan dai a samu saukin abin so da haka kamar yadda muka ambata kowa duk wanda yake ganin zai iya alkawarin tallafa waɗannan yara marayu da wani abu na sadaka zai iya zuwa ya samu malam sala ga littafin zan ba shi zai rubuta sunansa da lambar wayarsa da dukkanin abin da ake da bukata na bayanai insha Allah ta'ala kuma in lokaci yayi za a tunatar da 'yan uwa a samu a abin da ya kamata lokacin yana fara kurace mana yau muna sha ɗaya ga watan ramadan amma har yanzu ba mu da abin da muke tunanin za mu iya tsama ba, na gaya muku har yanzu ba mu zauna muka mutu har yanzu saboda abin da muke da shi a hannun layu kuma wala yau ne min jiyo ba zai amfana da mu komai ba ba zai ishe musu yan kayan abinci ba ba zai ishe musu musu yadin sallah ba saboda haka ga shi na littafin yanzu an samu kowa yana iya zuwa in mutum zai ɗauki alkawari in ma yanzu mutum zai bayar kofa abu da take muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon taimakawa waɗanda suka taimaka muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya ƙara wa rayuwarsu da dukiyarsu albarka Allah ya mayar musu da abin da suka baya. waɗanda suke da niyya ba su da shi muna roƙon Allah ta'ala ya kore musu abin da za su bayar sannan Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan baki daya Allah ta'ala ya tafi ibadun mu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kare mu daga dukkanin wani sharri Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan makircin mai makirci waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin yan uwa da iyaye da amine da abokai Allah ta'ala ka shiga su ka gafarta musu Allah ta'ala ka ba su aljanna mu kuma idan ta mu tazo Allah ta'ala ka sa mu shiga da imani Allah ta'ala ka tare mu cikin rahamar ta baki daya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka sa rashin lafiya ya zama kafara a gare su mu da muke da lafiya Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka ba mu abin da lafiyar za ta ci Allah ka ba mu ikon yin amfani da lafiyar wajen yi maka da'a Allah ka sanya mu amfani da lafiyar wajen yi sanar da ba baka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.